هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna ƙara godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama cikin rahama da jin kansa muka dawo bakin waɗannan darussa namu masu albarka muna roƙon allah ya sanya albarka cikin abin da ya rage mana a cikin rayuwa abubuwan da za mu karanta muna roƙon allah ya ba mu dacen karanta daidai da kuma aiki da shi allah ya sa albarka a ciki abubuwan da suka faru a cikin ƙasar nan na zaɓe abinda talakawa suke zato suke fata na alkhairi tattare da wannan gwamnati Allah ya tabbatar musu waɗanda suka yi nasara a zaɓuɓɓukan su Allah ya musu jagoranci Allah kar ya bar su da dabaran su Allah kar ya bar su da dabaran su muna roƙon Allah ya musu jagoranci su yi jagorancin da za su ribata su amfana da shi duniya da lahira waɗanda suka jagoranta su ma su amfane shi a duniya da lahira Allah ya samu wani lafiya muna roƙon Allah ya saukar mana da aminci a cikin wannan ƙasa Allah kuma ya zaunar da mu lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya karatunmu na baya mun kwana ƙarshen aya ta 28 fadin Allah madaukakin sarki huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad kullihi wa kafa billahi shahida Allah subhanahu wa ta'ala yace Allah shine ya aiko manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil da shirya tafarki na tsira tafarki na tsira alkhairin duniya da lahira Allah ya aiko mu bayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan alkhairi Wajen da addinin gaskiya duk addinin da ba musulunci ba ba addinin gaskiya ne ba duk addinin da ba musulunci ba ne ba ba addinin gaskiya bane ba babu wadda zai bauta ma Allah da wani addini kuma ba musulunci ba ne kuma ya samu tsira a ranar alkiyama li yuzhirahu ala addini kullumi domin Allah ya rinjayar da shi ya ɗaukaka shi kan duk wani addini da ake bautansa a bayan ƙasa Allah ya ce wa kafa billahi shahida hakika Allah ya ce zan mai shaida akan manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai shaida akan addinin musulunci shine addinin Allah mai shaida akan duk wani addini in ba musulunci ba barna ne Allah ya tabbatar da mu akan musulunci Allah ya tabbatar da mu akan musulunci to yau za mu tashi a farkon aya ta 29 wadda ita ce aya ta ƙarshe a cikin sura محمد رسول الله محمد رسول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة الله سبحانه وتعالى يكفي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يكفي النبي محمد من manzan الله النبي محمد manzon Allah Allah ya ba da shaida akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo ne na Allah تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق Allah ya ce tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqqi waɗannan ayoyin Allah ne muke tilawar su gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da gaskiya Allah sai ce mishi wa innaka laminal mursalin Allah yake lallai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kana daga cikin manzannin Allah yasin wal qur'anil hakim wal Allah yace yasin wal qur'anil hakim innaka mursalin Allah kana daga cikin manzannin ala siratin mustaqim kuma kana kan tafarki madaidaici hanyar da ka zo da ita miƙaƙƙiyar hanya duk wanda ya tsaya akan wannan hanyar kuma baya halaka baya lalacewa har abada kafirai ne suka yi inkari suka ce san ba su yadda shi manzan Allah ba ne Allah ya ce wa ya ƙurin lazina kafaru lasta mursalan Allah ya ce waɗanda suka kafirce ma Allah kafirai arna Allah ya ce suna cewa kai ba manzan Allah ba ne suka yi inkari Allah sai ya ce kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa mai shaida tsakanina da ku ka gaya musu haka mai shaida idan ni manzon Allah ne Allah zai ba da shaida idan ni ba manzonsa ba ne na makala mishi na ce ni manzonsa ne Allah ya ce ka gaya musu Allah zai zan mai shaida to Allah ya ba da shaida ko bai bayar ba ya ba da shaida innaka laminal mursalin innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim ya ba da shaida ko bai ba wa man indahu ilmul kitab Allah yake kuma duk wani wanda ke da ilimin littafi ya san at-taura ya san linjila ko ya fahimci alqur'ani zai ba da shaida cewa kai manzon Allah ne ya yace ko hankali mutum ke da shi cikakke zai ba da shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne a hankalta kawai ka kalli da'awarsa ka kalli karantarwar ka daga ido ka kalli almajiransa da waɗanda suka bi bayan almajiran kai kasan wadda ya zo da irin wannan tafiyar ba irin ɗaiɗaikun mutane ba ne haka ne ko ba haka ba kawai ka kalli taron ustazai da yadda suke tilawan alkur'ani yadda suke musaffan alkur'ani a sai wadda ya zo da wannan tsarin a kwatanta shi da wani a cikin garin nan babu malam to shi kaɗai ya zo da da'awar ya kafa jami'ar ya zama malamin jami'ar ya riƙe kowace fakulti a jami'ar a makarantar akwai 'yan ƙur'ani da tafsiri akwai 'yan hadisi da fassararsa akwai 'yan jihadi akwai 'yan magunguna akwai 'yan komai kuma shi kaɗai ne malamin kai ka taɓa ganin irin wannan ka taɓa ganin irin wannan jami'ar yan makarantar suka fi kowane mutane suka fi kowane yan makaranta a duniya kirki ɗabi'u masu kyawu suka zama abin sha'awa a cikin al'umma kuma duka karantarwarsa ne kuma har yau duk wanda ya hau kan doron wannan karantarwar sai ka gan shi a cikin al'umma shi daban ne in ka ga ya watsi to ya kauce a hanyar sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ya isa zan mai shaida kuma Allah ya bada shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne mun yi darasi sukutun da guda da muka mishi take da Muhammadun Rasulullah eh, yadda aka faro da awar yadda ya karanta, yadda ya reni al'umma yadda ya ɗora al'ummar akan wannan hadisi yadda ya ɗora al'ummar akan wannan haske irin tarbiyya da ya mata tarbiyya ta aƙida da imani tarbiyya irin ta mu'amala tarbiyya irin wadda ba wadda zai iya yin ta ko yana da kowa a duniya in ba shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad manzan Allah ne Allah ya ce wallazina ma'ahu waɗanda ke tare da shi sahabbansa almajiransa waɗanda ke tafiya akan turbarsa ashidda'u alal kufari Allah ke suna da tsanani akan kafirai suna da tsananin matsa makafirai lamba ruhama'u bainahum kuma suna da tsananin jin kai na junansu a tsakanin kun ji su ko ashidda'u alal kufari suna da tsananin. akan kafirai wanda yake Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ba sauki a wajen ruhamau bainakum amma suna da jin kai da tausayi a tsakaninsu idan kaga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna zaune gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi suna zaune a tsakanin su idan ka ga irin yadda rayuwarsa take irin yadda suke gudanar da mu'amala a tsakanin su sai ka dauka ɗaya daga cikinsu ya fi son ɗan uwansa a kan kansa imana idan ka karanta rayuwar sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowane ɗaya sai ka ɗauka ya fi son ƴan uwansa a kan kansa da kansa to haka ake so musulmai su dinga rayuwa haka ake so musulmai su dinga rayuwa hakan kan samar da alkhairin Allah wa bayi a lokacin da suka nuna ƙauna mai zurfi da soyayya mai zurfi a tsakaninsu da ‘yan uwansu mu'minai musulmai shi ne namal mu'minu na ikwa واتقوا الله Allah ya ce innamal mu'minuna ikwa iyakar mu'minai ɗan uwa ne me alaƙa su Allah ce ɗan uwa ne ikwa Allah ce fa asbihu bayna akwaikum ku dinga sulhunta ku daidaita ku gyara tsakanin ɗan uwanku biyu da saɓani ya shiga tsakanin su da wani da wani sun samu saɓani Allah ce kar ku bar su ku je ku bi duk hanyar da za ku bi Allah ce ku tsinke barakar da take tsakanin su Allah ce ku yi wannan aikin wattaqullaha la'allakum turhamun ku ji tsoron Allah Allah zai ji kanku Allah ce ba a barin musulmai su yi saɓani a tsakaninsu kuma a zura musu ido a ce ba sa magana ba sa hulɗa a tsakaninsu a a musulunci bai da wannan tsarin ba saboda yan uwantaka ne da karfin yan uwantakan ya fi karfin yan uwantakan jini a ce wannan ɗan uwanka ne na jini kun haɗa jini da shi to uwantakan musulunci yana gaba da ƴan uwantakan jini saboda haka malam idan mutum musulmi ne ba a kankanin abun da bai taka kara ya karya ba ake walakanta shi daga mutum magana ce za a yi dai shi kwalam dan uwansa a cikin mutane a'a alfarmar yardanka da Allah da imani da Allah yardan da yayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne dole akwai alfarma da shi da a mishi dole akwai alfarman da za a mishi kun ga dai sifofin ko a shiddawa alal kufari rahama ku bai to yau da yawa daga cikin musulmai al'amarin ya juya musu eh za ka samu suna da tsananin akan yan uwansu musulmai ke suna da sassauci akan kafirai eh, duk abu idan ya shafi kafirci ko kafirai to abun da ka gan eh, in ya shafi musulmai ko musulunci nan kuma babu ruwan to yana daga cikin sifar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashidda'u 'ala al-kufari suna da tsanani akan kafirai ruhama'u bainahum amma suna da jin kai da kauna a tsakaninsu tarahum rukka'an sujjadan Allah yake kuma za ta gansu cikin ruku'u da sujuda ya bi ta gula fadalan min Allah wa ridwana Allah yake suna neman falala falalar Allah da yardan Allah me yasa suke sallan? Allah ke dan Allah suke karahum Rukkan sujjadan Allah yake zaka gansu a cikin ruku'u da sujuda ayi sallolin farilla a bida nafil filim dare da rana kamar wani ne yake don me suke yi Allah yace guna fadlan min Allah suna neman fadana daga Allah yana daga cikin sunan aljanna al-fadlu wa ridwana da kuma yardan Allah sun samu ko bai san ba sun samu guna fadlan min Allah wa ridwana suna yin addini don Allah tsakaninsu da Allah suna neman aljanna suna neman falalar Allah suna neman yardan Allah wacce ba fushi bayan an same ta ma'ana Allah kuma ba zai yi fushi da wanda ya yarda da shi ba in ya yarda da kai to yarda kuma ta tabbata a kanka haka yayi ta ambatan su a Qur'ani radiyallahu anhum wa radu anhu amin والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الله أكبر رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم ذلك Allah ya ce wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar waɗanda suka riga suka shuɗe suka gabata daga farko farko Allah ya ce cikin muhajirai da kuma al-ansar idan kana karanta waɗannan ayoyi kai ta dabburin su za ka ga asara na wadda yake da akidar shi'a ka kalli mutanen nan malam irin yadda aka gana musu azaba a makka amma wai duk da hakan abin ɗan shi a wai munafunci suke yi don kai ka isa a munafunci sai ka bari a kashe ka a munafunci sai ka bari a yanke maka tashin ka a munafunci an gaggasa su a rana an azabtar da su sun tafi hijira habasha sun duk kai ka wannan amma abin ɗan shi a duk munafunci ne? malam da wannan juriya da wannan jajircewa aka yi tafiyar har ta kawo har ta kawo wannan matsayi da ya wuce rayuwa har ta kawo wannan matsayi har ta kawo wannan matsayi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musahabbansa yake cewa game da sayidina abubakar ma li ahadin indana yadun illa wa kadi ka fa'anahu makala ababakari fa inna lahu indana yadan yukafi'uhu Allah yawm al-qiyam wa ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani malu abi bakr wa law kuntu muttafidan kalilan latakattu ababakarin kalilan sai fi ala fa inna sahibakum qalilullah annabi yace mali ahadin indana yadun illa wa qad kafa'nahu annabi yace ba wani wanda yake da falala a gunmu a musulunci annabi yace fati mun biya shi duk wani wanda ya ji ya yi wa musulunci wani abu ya yi wa musulunci kara ya yi wa musulunci wani aiki annabi ya ce idan ka kalle shi kaga abin da musulunci ya mishi annabi ya ce an biya shi ma kana ababakari annabi ya ce wadda har yau ba a biya shi ba abubakar hadisi ne ingantacce al-imamu tirmidhi ya fidda shi ya ce ma kana ababakari da abubakar abubakar duk abin da ke duniya ba abin da za a biya shi da shi annabi ya ce shi abubakar sai an je kiyama amma duk yadda kaga ka sinya a ustazanci annabi ya ce an biya ka domin abubakar shi lafiyar da aka ba shi ya mora abinda ya mora na lafiyarsa musulunci ya fi shi moran lafiyar kuɗi da aka ba shi na dukiya musuluncin ya fi moran kuɗin akan shi abinda ya mora gani da ji da aka ba mu abubakar musulunci ya fi abubakar moran ganinsa hmm. yadda zai kwana a tsaye wajen aiki yadda zai kwana a tsaye wajen hidima na addini bayi kwana a tsaye don hidimansa da neman rayuwar shi na aisha take cewa ni babana ya yi shugaban ƙasa ta ce har ya sauka gidanmu ba wadda ta sayi ɗan kunne da abin da mu ya samu a gwamnati ta ce mu gwamnati kuɗin da muka nema da karfin mu ma gwamnati ne ta cinye mana kai mu kuɗinmu ma da muke nema da mu in mun nema gwamnati ne take cinyewa ta ce balle mu a ce kuɗin bashin da aka bashi na gwamnatin idan ya yi cefane abin da ke rage ragewa yake a wa talakawa kudin su kai ya sa yan bota Allah eh. abin da yake ba wa matar abin da ya rage raran kuɗin sai ta ajiye wata ran sai ya ce mata fa yau ba ni da kuɗin cefane shine his excellence sai kace ai a cikin abin da kake bani muke ci fa ne akwai abin da nake rage mana wadda ya saura idan mun yi fa ne yace to wannan ya nuna kenan gwamnati tana biyan mu sama da bukatar mu kuma a cikin al'umma akwai mabukata nawa ne yake isa nawa yake rigewa aka ce ga abin da yake isa ga yayin da yake rigewa yace amir baitul mali idan ma yana karban yana cinyewa ina da ya wuce ya wuce yanzu dokokin da aka yi ta yi aka yi ta satan kuɗi sun wuce ko koko da su wuce ba sun wuce sauran hisabi kawai sun wuce sauran hisabi sun wuce sauran hisabi wani an ci san yau ya mutu balle ka ce za ka nemi yafiyan su yafi maka ai ka guji sakan kuɗin jama'a ka guji hulɗa da abin da ya shafi wai ai durmukyal makaranta ce idan sakandare ne aka ce a bata ruwa ka ci kuɗin ruwan duk ɗan makarantar akwai hisabi tsakanin ka da shi ranar kiyama to wani ma ya mutu balle ka dawo ka nemi afuwarsa ba ka ɗauka ka fitina ba kuma za ka yi ritawa saboda kai ba na kai yanzu duk waɗannan bokosin ƙarar ina da an gama su eh duk an gama sun wuce sun wuce kuma akwai hisabi akwai hisabi a rubuta hanya an yi hanya ba a yi hanyar ba an ci kudin a rubuta kwalbati ba a yi kwalbatin ba an ci kudin kwalbatin annabi ya ce alaihi salatu wassalam ma li ahadin indana yadun illa wa kad kafa anahu annabi yake ba wanda yake da falala a gunmu a wajenmu annabi yake face mun biya shi duk abin da ka mana annabi yake mun biya ka makana ababakar annabi yake banda abubakar fa inna lahu in dana yadan yace abubakar yana da wata falala a gunmu yukafi'uhu Allah yawmal qiyamah shi idan an ji alkiyama Allah zai biya shi annabi sai yace wa ma na fa'ani malu ahadin ma na fa'ani malu abi bakr yace ba wata dukiya a duniya ko dukiyar waye da ta amfane ni irin amfana na da dukiyar sayyidina abubakar sai ta amfane shi ko ba ta amfane shi ta amfani musulunci ko ba ta amfane shi wa ma na fa'ani malu ma na fa'ani malu abi bakr yace ba wata dukiya da ta amfane ni a rayuwata a da'awata kamar yadda dukiyar sayyidina abubakar ta amfani ni sai ce walau kuntu mustaqidan kalilan inda zan riki wani badade a cikin ku lattakastu ababakar da abubakar zan rika sai ce ala inna sahibakum kalilullah yace amma ni kalilun na Allah to sahabbai kenan wani hadisi na al-Imam Tirmidhi hadisi ne ingantacce annabi yake cewa alaihi salatu wassalam law ba'adi ba'di nabiyyun lakana umar annabi yace wallahi inda da wani annabi a bayana a ce bayan na shuke akwai wani annabi da Allah zai aiko duniya annabi yace da umar Allah zai aiko muku a wata riwaya yake cewa la'anzuru ina shayatin al-insi kad farru min umar annabi ya ce ina gani shaidanun mutane da aljanu suna gudu ma umar wani dan munafiki munafiki majalisin in umar ya tinkaro zai ce ta zama assalamu alaikum eh eh duk wani ne dan shagube shagube kaga shi munafiki haka yake wala ta'rifannakum fi lahanil qawli idan yana cikin ku musulmai to in zai yi magana ba zai fito ya yi magana direct ba in ji Allah zai yi indirect ne to ai mutanen nan sun yi karfi ne to ai kaga karfin ai kaga karfin munafiki ai kaga karfin eh ai abun ne an sun riga ai sun mamaye ne sun mamaye munafiki munafiki to ga shi Allah akwai wani mai musu mamaya ne akwai wani mai musu mamaya ne duniya an taɓa samun wani mai mulkin da ya mamaya irin fir'auna ne ba ku ga yadda aka yi wata waje da shi ba ba wani mamaya ba wani mamaya ba wani mamaya Allah ya sa mu dace annabi ce to ina ganin shaytanin mutane da aljanu suna gudu wa umar duk inda ya tunkaro ko shaidani jinnu ne zai yi kwana shaidani mutum ne zai yi kwana zai yi kwana ne lokacin da aka fita ta buka Sayyidina usman da ya yi wani infaki ya fidda dukiyarsa annabi da ya kalle ta sai ya ce ma barra usmana ma amila ba'da yawm yace bayan abin da usman yayi din nan wannan infaki da yi ba abin da zai sake cutar da shi a musulunci ba wani wai laifin da zai zo ya sake yi wai laifin kuma ya ci kafansa a ce wai ya tabe annabi ya ce babu babu lokacin da aka je khaibar ai mun karanta anan, annabi ya daga wata tuta ya nuna masahabbansa yace la u'tiyanna hadhihi raya gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yace idan Allah ya kai mu gobe wannan tutan zan ba ma wani mutum daga cikin ku yaftahu Allah ala Allah zai ba da nasara a hannun mutumin YuhibbulLaha wa rasulahu mutumin na tsananin son Allah da manzon Allah wa yuhibbuhu wa rasuluhu Allah da manzansa suna son mutumin kamar yadda yake son YuhibbulLaha wa rasuluhu shi mutumin na son Allah na son manzon Allah wa yuhibbuhu wa rasuluhu Allah na son sa manzon Allah na son sa da gari ya waye sai ina ga danga Ali bin Abi Talib ko haka sabbin suka yi mana haka suka yi haka suka rayu inda aka tsayi da su tafiyar da aka dora su akai akan tafiyar su ke yi yau ne zaka ga ana addinin ana wani kwana-kwana ana wani dungu-dungu ana wani dungu-dungu to Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka mun ji dai irin sitofi na waɗannan sahabbai masu daraja Allah ya ce tarahu rukka'an sujjadan zaka gansu cikin ruku'u da sujuda yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna masu neman falalar Allah da kuma yardan Allah fi mahum fi wujuhihim min athari sujud Allah ya ce alamomin su fi wujuhihim yana nan a fiskokin su min athari sujud na alamomin sujudarsu alamomin sallolin na filfilinsu alamomi na kiyamun laifinsu Allah ya yana nan a fiskokinsu malamai suka ce waɗannan alamomi da Allah ya sanya musu shine annuri da Allah ya saka a fiskar wadda ya labinci sallah da ikilar haske da Allah ke sawa annuri da Allah ke sawa natsuwa da za ka gani ta bayyana a fiskar wanda ya doge akan saba ma Allah ya dulmu ya cikin sabon Allah fiskarsa kan ba da alama na bushewar zuciyar amma matukar mutum zai lazimci salloli na farillai da na filfili a cikin kushu'i kiyamun laininsa a cikin kushu'i da natsuwa da yin yadda aka rubuta mishi to Allah kan bayyanar da wani haske a fiskarsa simahum fi wujuhihim min athar sujud da wai wannan dandalolon abin da ake abin nan din anan ba ba shi bane ake a annuri ne a cikin bayin Allah amin annuri ne saboda kai yana daga cikin abin da ke haska rayuwa musamman kiyamun laili musamman kiyamun laili eh takan haska zuciyar bayi takan haska zuciyar bayi idan zuciya ta yi haske sai ya ba da sheki eh Allah yake fi ma kun fi wujuhihim min athar sujud zalika masaluhum fi tawrat wannan shine misalin su a cikin attaura. domin ba wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ba hatta waɗannan sahabbai nashi Allah ya siffanta su a cikin attaura da linjila da waɗansu littattafai da suka gabata zalika masaluhum fi taurati wa masaluhum fil injil Allah yake kuma wannan shine misalin a cikin at-taura Allah yake kuma shine misalin a cikin injila Allah ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta sabban a cikin at-taura ya siffanta sabban a cikin injila wani hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi yake cewa ana da'awatu abi ibrahim wa bisharatu isa alaihi salatu wa salam wa nurun wa nurun wa ru'ya ummi allati ra'at annahu kharaja minha nurun adaa'at lahu usuru sham annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ana ibrahim ni ne addu'ar babana annabi ibrahim ba annabi ibrahim ya yi addu'a ba cewa a tayar da wani manzo a wannan wajen da ya ajiye isma'il da mahaifiyarsa ربنا وبعث فيهم rasulan منهم rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum annabi ibrahim ya ce Allah ka da wani manzo a cikin kuma jinsin su yatlu alaihim ayatika wanda zai dinga musu tilawar ayoyinka yana karantar da su ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana koyar da su alqur'ani da sunna wa yuzakkihim yana tsarkake su yana tarbiyyar su innaka antal azizul hakim lallai Allah kai mabuwayi ne Allah kai mai hikima ne to wannan addu'an da annabi ibrahim ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana da'awatu abi ibrahim Ya ce ni ne ta addu'ar babana annabi ibrahim wa bisharatu isa Ya ce kuma ni ne bisharar annabi isa ni ne albishir ɗin annabi isa alaihi salatu wasalam da yi wa bani isra'il

Allah ya ce wa iskala Isa bin Maryama wa iskala Isa bin Maryama ya bani Isra'il Allah ya ce ka tuna lokacin da Annabi Isa ɗanna na Maryama alaihi salatu salam yake ce wa mutanen su ya bani Isra'il ya ku bani Isra'il inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura kuma ina dakkata abin da ya gabace ni na at-taura na tabbatar da at-taura Allah ne ya saukar da at-taura da hukunce hukuncen da ke cikin at-taura kuma ya bada ita ma annabi Musa alaihi salatu wassalam wa mubashiran bi rasulin kuma ina mai bishara da wani manzo ya ati min ba'di wadda zai zo bayana bayan na shuɗe ismuhu Ahmad sunansa Ahmad manzon Allah kenan lamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin Allah ya amma lokacin da ya zo musu da hujjoji bayyanannu suka ce wannan sihiri ne kawai a fili ba su yadda ba ba su gaskata ba waɗansu daga cikin miyagun malaman sun juya al'amarin sun caccanza al'amuran sun rufe shiriya da annabi isa alaihi salatu wa salam ya nusar da banu isra'il game da zuwan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suka halakar da waɗansu daga cikinsu waɗansu daga cikinsu allah ya musu arziki suka gane shari'a suka bi irin abdullahi bin salam eh, su sun tsalle suka zo suka yi musulunci a bisa imani suka gaskata manzan Allah suka rabauta a duniya suka rabauta a lahira wa masaluhum fil injil wannan ita ce kuma misalin su wa ru'ya ummi allati ra'at annahu kharaja minha nurun adaa'at lahu qusurul sham yace kuma ni ne mafarkin da mahaifiyata ta yi wani haske ya fito daga jikinta wadda duka biranen sham manya-manyan benayen sham sun haskaku sun yi haske sun yi sheƙi sanadiyar wannan haske da ya fito daga mahaifiyata annabi ya fito ni ne wannan hasken annabi ya ce ni ne wannan hasken alihi salatu wassalam to Allah ya dakar da mu Allah yake misalin waɗannan sahabbai a ganga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kazar'in kamar shuka ne akhraj shafa'ahu da ya fidda kananan tsiro da yake jikinsa shafa shine idan aka yi shuka ayyukan dan fito cunkus haka wanda daga ƙarshe akan dan yi ciro sai a bar asalin wadda shi ne yake cike ya kama ƙasar to waɗannan da suke ɗan fesowar ai ba lokacin da suke fesowa ake cire su ba ko saboda suna ƙarfafan na tsakiyar ya kama ƙasa sukan zama kamar jijiya mashi na tsakiyar Allah ya waɗannan sabai ka zar'i kamar shuka ne akhraja shafa'ahu ya fidda waɗannan sauran shuke-shuke da suke gefensa fa zarahu. wannan na gefen sai suka karfafi wannan babban da yake tsakiya fa azarahu ay aifa qawahu wa aanahu suka kafe shi suka karfafe shi a astaglaza sai ya kosa tawa ala yi sai tsaya akan kafin shi kun gane yadda Allah ya siffanta sahabbai da annabinsu sallallahu alaihi wasallam idan da yau za a je a shuke gona duka yau a shuke ta bayan kwana uku hudu biyar idan ta tsiro idan an ce ka je ka tuge gonan duka za ka iya tuge ta duka da hannu ɗaya haka ne ko? idan aka yi wata uku bayan shukan wani tushen da hannu biyu ma ba ka isa tuge shi ba Allah ki haka musulunci yake haka musulunci yake haka awar musulunci take haka ne idan ya yi ƙarfi ya kama ƙasa in an ce ka tuje tujewar sai gagare ka idan ka tuje tushe ɗaya sai ka ga nan sauran tushe masu yawa a eh, kuma kai baka isa ka tinkare su to haka musulunci yake kowane annabi haka Allah ke haɗa shi da zarafin sahabbai wadda za su yi aikin tare ka in كزرع أخرج شطعه أو آزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يدي جيتا أكن أكن كتترنسا أكن قنجنسا يعجب الزراع الله يتي هكذا ينا برج منه su ga amfani ya tsiro su ga ya kosa su ga ya tsaya a kan ƙwanjinsa ya kama ƙasa Allah ya tuba duk hakan mun yi ne li yajiza bihimul kuffar Allah ya domin Allah ya bawa kafirai haushi eh da wannan al'imamu maliki ke cewa duk inda kaga ɗan a mai sa bai kafiri ne me dalilin ke ce saboda Allah ya ce ya samar da sahabbai ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya ba makafirai haushi idan ga duk wajen haushin haushin su kenan kafiri ne kuma don a ba makafirai haushi Allah ya ce. li yajiza bihim al-kufar kafirai su ji haushi to duk wanda kana jin haushin su kafiri ne ko ba kafiri ba kafiri ne haka al-imam malik yace li yajiza bihim al-kufar su ji zafi yadda suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ke rayuwa da ta'addansa wani daga cikin manyan sarakunan wancan lokaci ya taɓa turo kyan leƙen asirinsa su zo madina su ga yaya ake gudanar da gwamnatin musulunci yaya shugabanci yake tafiya suka zo suka gama duk abin da za su duba da suka koma suka ce kai al'amarin mutumin nan ya wuce tunaninka yake idan yana musu magana yadda suke natsuwa tsuntsu zai iya zuwa ya sauka akan mutum ya tashi shi tsuntsun bai san akan mere yake ba kuma idan ya ce musu cas to shi kenan eh, in yace a tashi sai a tashi in yace a zauna sai a zauna in yace a kamo ka sai a kamo ka sallallahu alaihi wa sallam ai suka aiki ne kawai ya eh, suka aiki ne ga su zubairu bin awwa ga su talha ibn ubaydillah ga su ali bin abi talib a ah, suka aiki da ayyan eh yace haka na je na same suna da tsananin biyayya da miƙa wuya duk abin da ya akwai yakin da aka kafi. sahabbai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nada a matsayin kwamandoji wadda za su jagoranci yaki ya ce musu idan kun fita kun tafi kwamandanku na nada muku zaidu ya zama shine kwamanda idan an kashe shi wani ya zama shine kwamanda idan an kashe shi wane ya ɗauki tuta idan an kashe shi wane ya ɗauki tuta haka annabi ya jera musu jama'a duk wadda annabi ya jera nan ce da aka kashe su babu wadda aka sa shi a cikin list idan wannan ya mutu bai ɗauki tutan ba ba fa albashi ake bashi ba karshe duka kwamandodin aka kashe su Khalid sai ya ɗauki tutan ya naɗa kansa da kansa komanda daga ranar annabi ya fara cin jisrifullahi kaga ai akwai biyayya wata rana abdullahi ɗan mas'ud ya zo masallacin juma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ba. lokacin da ya shigo cikin masallaci ya sa kafarsa ɗaya a cikin masallaci sai tana waje to waɗansu mutane guda biyu kuma sun shigo ba su samu wajen zama ba suna ta irin ɗan ba inda za su makale su zauna annabi kuma bai ma lura da shigowan abdullahi dan mas'ud ba sai ya ce musu kai ku zauna abdullahi dan mas'ud da ya ji an ce ku zauna sai ya zauna a bakin kofa kafansa ɗena waje ɗaya cikin masallaci annabi da ya juya sai ya ganshi. yata abdullahi dan mas'ud yau kuma wani irin zaman masallaci ne haka kafa daya a waje ɗaya a cike ce a'a zan shigo masallacin ne na shigar da kafa daya na ji a zauna yace to tun da ka ce a zauna ba wacce ta isa ta biyar uwarta ta waje ba za ta shigo ba ta wacce ciki kuma ba za ta bi ta waje ba yace sai dai yanzu in ka ce a dan mako kuma sai a maza malam wannan dalili yasa ka ji ake cewa ne dan aljanna ne wala dan aljanna ne wala dan aljanna ne amma ka gana musulunci da munafirci saboda wata biyan bukatar rayuwar duniya kaga ana biya maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya samu dace Allah ya ce ne ya da al-kuffar domin ya fusa ta kafirai a sa musu takaici da kunci abinda ba su so su gani abinda suka nemi su murkushe shi tun yana jariri yau gashi ya girma to haka kira yake na musulunci kar ka dinga damuwa wai akwai wata tafiya in dai ta addini ce ba wai sai an mata kifuwa ɗaya kwale yau da a yi ta yau da a yi nasara a fara ta idan ba ku nan waɗansu zai tsora ku dai ku yi tarbiyyar al'umma kuma ku yi ginin da kuka san wannan gini in sha Allahu ba za a rushe shi ba wadda za su zo kuma a musu tarbiyyar da za su tsora shi kenan karka damu komai sai ka gan shi a ƙasa Gama mun fahimta wani lokacin da kake faɗan abin da kake faɗan bai jin daɗi wani sai bayan ka mutu ya fahimci duk abin da kake faɗa daidai ne haka ne saboda ka abin da ake bukata isar da wannan sabo isar da wannan sabo amma ta sai an magance abu kaza yau ko gobe baya yiwuwa baya yiwuwa shi yasa Allah ya kwatanta da awar da annabi da sahabban da shuka ai kowa ya san shuka kasan dai duk ka duk yunwan da kuke ciki a al'umante ba za ku yi shuka yau bayan sati biyu ku girbe ku ci ba dole ne ana hidima ma gonar ana kuma haƙuri ana jinkiri ana gyarawa to wata rana sai kaga an kai ma sakamako to haka ake Allah ya wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima lalle Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawari ma waɗanda suka yi imani daga cikin su suka kuma aikata aikin kwarai Allah yake wata irin gafara da kuma babban sakamako shine gidan aljanna wannan duka tanadi ne da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma waɗanda suka biyo bayan su akan tafarkin su shine ma ana alaihi